sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa dalol da FM da kuma niya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin muku marhabin lale cikin shirin dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda nake tare da Nazir Ahmed wanda zai taya ni gabatar da shirin. Under my plan, no American company will pay more than 50% of their business in. I know how to really work to get new jobs and to get exports that help to create more new jobs. 'yan takarar shugabancin amurka donald trump da mrs hillary clinton a gangamin yakin neman zaɓe zaɓen na amurka shine batu da muke son jin ra'ayoyinku a kai bayan labaran duniya lambar da za ku kama tashar mu a kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro. aski ya zo gaban goshi a yakin neman zaben shugaban kasa na amurka amma kafin a bude rumfunan zaben gobe talata donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton ta jam'iyyar democrat suna kai goro da mari yau litinin a jihohi masu yawa kuma masu muhimmanci a gare su trump wanda yake kawo karshen yakin neman zaɓe na farko a rayuwarsa ya doshi jihohi biyar a yau litinin a kokarin da yake yi na share kafar tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton wadda ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa tana iya zamowa zamawa mace ta farko da za ta hau kujerar shugabancin Amurka. Clinton za ta yi gangami hudu a jihohi uku wato Pennsylvania da Michigan da kuma Carolina ta Arewa. Shi ma Trump zai kutsa cikin waɗannan jihohi guda uku sannan zai ƙara da jihohin Florida da New Hampshire. Dukkan jihohin biyar suna daga cikin waɗanda ake gwabzawa sosai domin lashe su inda babu wani da ya yi ma ɗayan fintinkau kuma inda ake ganin duk wanda ya lashe su to zai zamo shugaban Amurka na 45 ya gaji shugaba Barack Obama da wa'adinsa zai kare a ranar 20 ga watan Janairu. Wani mai fashin bakin siyasa Nathan Gonzalez ya faɗa wa VOA cewa lallai babu rata sosai a tsakanin 'yan takarar biyu, amma kuma Hillary Clinton ce take da babbar alamar lashe wannan zaɓe. Ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suna ci gaba da nuna Clinton a kan gaba da ratar kashi biyu zuwa uku, amma kuma lashe kujerar shugabancin Amurka ya dogara ne kan sakamako a cikin jihohin ƙasar hamsin da kuma nan gundumar Columbia. Jihohin da suka fi yawan jama'a sun fi yawan wakilan zaɓen shugaban ƙasa. Dan takara yana buƙatar lashe aƙalla wakilan zaben shugaban ƙasa guda 270 daga cikin guda 538 da ake da su kafin ya zama shugaban ƙasa. Masu fashin baki da dama sun ce a yanzu haka Clinton tana dab da kaiwa ga wannan adadi na wakilai 270 a yayin da Trump yake buƙatar ya lashe jihohin da Clinton ce a yanzu take kan gaba kafin ya iya kaiwa ga wannan adadi. dakarun kurdawan siriya waɗanda jiragen saman yaƙi da kuma sojojin mashawarta na amurka ke marawa baya sun kaddamar da wani farmaki jiya lahadi da nufin wato raƙa da ke arewacin ƙasar siriya wanda mayakan da ish suka kwace a shekarar 2014 suka kuma mayar da ita a hedikwatar daular su wani kwamandan dakarun demokaradiyyar siriya ko kuma sdf a takaice shi ya sanar da fara wannan farmakin jiya lahadi wani wakilin amurka da ke kula da ayyukan yaƙi da ƙungiyar da ishi ya tabbatar da cewar rundunar ta sdf wadda kurdawa suke jagorancinta wadda kuma ta hada har da wasu larabawa mayaka tana samun tallafin jiragen saman yakin amurka a wannan farmakin brett mcgurk ya faɗa daga ofishin jakadancin amurka da ke amman a ƙasar jordan cewa za a aiwatar da wannan farmaki na raka daki-daki ne akwai kashin kaɗaitawa da aka ƙaddamar a yau sannan daga bisani za a aiwatar da wasu na tabbatar da cewa an fatattaki da ish daga raka mcgurk ya ƙara da cewa babban babban hafsan sofsoshin amurka a general joseph dunford ya haɗu da takwarorinsa na turkiya a babban birnin na turkiya a jiya lahadi wanda ya haɗa da general hulusi akar babban janar na sojojin turkiya domin tattaunawa akan farmakin da alamun an yi wannan tattaunawa ce da nufin sassauto da damuwar da ƙasar turkiya ke bayyanawa game da manufofin rundunar sdf wadda amurka take ɗauka a zaman wadda ta fi kuzari cikin rundunonin da ke yakar kungiyar da ish a yankunan da suke bakin iyaka da turkiya a nata ɓangaren gwamnati gwamnatin Turkiyya tana ɗaukar ɓangare mafi girma cikin rundunar SDF wato rundunar mayakan kurdawan Siriya a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda mai alaƙa da wata rundunar da ke yakar sojojin gwamnatin Turkiyya don neman cin gashin kai a yanzu a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Jami'an gwamnatin Turkiyya sun kai makura a satin da ya wuce har suna nuna bukatar mayakan Turkiyya da za su jagoranci 'yan tarakka a maimakon 'yan kurdawa na SDF. Wani bayani da ya fito daga Pentagon a jiya Lahadi ya ce manyan jami'an sojin biyu sun yarda da tuntuɓar juna kusa da kusa a kan haɗin gwiwar kwato rakka sannan su yi aiki tare don ruguza ayyukan da ish a siriya da iraki labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc a halin da ake ciki kuma mayakan kurdawa na iraki sun kaddamar da wani farmaki na kwato garin bashika daga hannun mayakan da ish dakarun kurdawa na peshmerga sun kewaye garin satuttuka kafin kaddamar da farmakin laftanar kanar na dakarun peshmerga safin rasun ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na reuters cewa suna kyautar zaton akwai mayakan da ish kusan 100 a cikin garin na bashika Nazir Ahmed Hausawa ka je labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ban san me yasa nake son kai shi dukawa ba. To madalla gobe talata takwas ga watan Nuwamba kamar yadda kuka ji cikin labarai Amurkawa za su zaɓi sabon shugaba. zaɓen yana cike da tarihi saboda idan Hillary ta yi nasara zai kasance karo na farko a cikin shekaru fiye da mai tanda Amurkawa za su danƙawa mace jagorancin ƙasarsu. Idan kuma Trump ne wannan shine karon farko da mutumin da bai taɓa riƙe kowane irin mukami na siyasa ko da kansila. wato zai wato ya kada 'yan siyasa ya zama ɗan takara na wata babbar jam'iyya a ƙasar nan. 'Yan Najeriya sun tofa albarkacin bakin su kan zaɓen kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Hassan Umaru Tambola ya aiko mana daga Badin. a gobe ne za a kammala zaɓen shugaban ƙasa a amurka kowane ɗan takara kuma ya tattallata hajarsa kafin zaɓen na gobe under my plan No American company will pay more than 15% of their business income in taxes. In other words, we're reducing your taxes from 35% to 15%. I know how to really work to get new jobs and to get exports that help to create more new jobs. 'Yan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben. Sunana Alhaji Junaidu mai shayi Ibadan. Me zaka ce a game da zaben da za a eh, yanki cibi gobe tsakanin watan Hillary Clinton da Donald Trump? Fatan mu anan Allah sa a yi zaɓe lafiya gama lafiya. Bayan haka kuma duk wanda ya hau kan kujeran nan ya tuna da Afirka halin da ake ciki musamman kasar mu Najeriya da Nijar da makwabtan mu irin su Kamaru da Chadi irin rashin zaman lafiyan da ake ciki ya addabi jama'ar Najeriya da makwabta saboda haka ce manya-manyan kasashe masu kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya musamman Amerika da ita ce uwa ita ce uba a duniya to da Allah ta yi kokari ta fuskance mu a alƙila mai kyau yadda za mu samu zama lafiya da ci gaban Afirka gaba daya sunana Ado Suleiman sarkin Hausawan Kenya Ibadan babban fata na shine gaskiya ne mai ra'ayin Allah Allah ya ba Hillary domin in Trump ya ci a sa Amerika daga za ta mai da hankali ne a al'amuran da ya shafi yaƙuƙuka wani ba za su sa ido a wajen taimakon Afirka ba amma in kasa ba yaki to za a mai da hankali kan dukkan wasu al'amura za a ga mai rauni a taimake shi muna ganin haƙiƙilincin ta ci to halin da muke ciki na kunci za mu samu damar kai koke ko mu samu taimako sunana George Bello to ni dai a Amerika Dali Trump din nan shi nike so dai ya danci don watakila mu samu ya rika mana tattalin arzikin Najeriya Najeriya don komi da komi yanzu yi tsada Ga shi kuma ba tsaro ga yunwa ga damuwa ba kudi amma na ganin dara Trump ya shiga watakila dukkan mu Afirka zai zan sassauta mana ya taimake mu komi ya yi daji Inda yana da kudi suna na Hajiya a da kibanci a kiyala lokar gauna duk wanda ya ci zabe a Amurka a bashi dan Allah wanda ya ci ya taimaka wa Buhari ya taimaka masa da kuɗi Najeriya ta shiga wani halin ya taimaka masa da tsaro domin talaka su samu kwanciyar hankali Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Abi ni lógbó ọjọ́ ládé wa lewa ọ̀rọ̀ ni. A gaida Hassan Umar Tambuwal masu ara sai a ci gaba da shakatawa da kidan Haruna Shola kafin mu buɗe layukan tarho mu jira ayoyinku. Olówó bá fọwọ́ sọ̀yà lórí owó. Olówó bá fọwọ́ sọ̀yà lórí owó. Alágídí. tí o sún rake. àtẹ. alágídí tí o sún rake. àtẹ. ṣẹ̀ríládé ìwà lẹ́wà. kò kéré. ṣẹ̀ríládé ìwà lẹ́wà. kò kéré. ọ̀run ló dé mórí ọ̀la. wáyé. ọ̀run ló dé mórí ọ̀la. wáyé. olúwa ló lànà owó fún ẹ. olúwa ló lànà owó fún ẹ. ìwà fọwọ́ ajé pa mi lára ládé ọ̀run ọlá wà ayé ọ̀la ló tún dé sí. níbi ọmọ ìyọ̀lá adìyẹ ń bá mọ bẹ tí ń mú tèmi bó ti dára tó. níbi ọmọ ìyọ̀lá adìyẹ. ọ̀gá ni ládé ìwà lẹ́wà. kí o pẹ́. ọ̀gá ni ládé ìwà lẹ́wà. kí o pẹ́. wà á mọ́lé tó dára púpọ̀. kí ládé. Ọlọ́ládé. ọkọ Olúrẹ̀mí ọkọ Ramọ́dù. ọlọ́lá. ọkọ Olúrẹ̀mí ọkọ Ramọ́dù. ọlọ́lá. ládé bàbá Olúṣọlá mi bàbá Àjàdí. ládé bàbá Olúṣọlá mi bàbá Olúwọlé ìwà lẹ́wà o. ọkọ oyè ló ń kẹ́ẹ̀kùn bàbá yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mai kira na farko daga jihar kaduna in kana tare da mu bismillah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, sunana Nasir Muhammad daga nan Kaduna, Kirgasa. To Malam Nasiru menene gudunmawar ka? To gudunmawa na akan na farko dai ina muku fatan alheri kuma ina yi ma Amurkawa gaba daya fata ne Allah sa yi zaben nan a gama lafiya. Amin. Bayan haka kuma muna roƙo ga waɗannan shugabannin Allah sa sun samu na Amurka to a kawo ɗauki ga Najeriya domin halin da ƙasa take ciki domin mu samu tsaro da abin da za mu ci kuma ina ma shugaban ƙasa fatan alheri da gwamnan jihar kaduna allah ya ba su basira don duba rayuwar da mutane ke ciki a wannan ƙasa namu to madalla mun gode yanzu kuma bari mu je jihar nasarawa wake kan layi to alhamdulillah malam sahabu iman kuna tare da garba sa likita rediyo to malam garba jihar nasarawa na'am To a gaskiya Malam Sabu Imam na farko dai za mu taya Amurkawa gaba daya murnan ainihin wannan zaɓe da za a yi. Na farko za mu ce muna fata Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya. Na biyu kuma to ba shakka da Amerika take za ta kafa tarihi a wannan karon. domin da shi dan takara don rawar wanda bai taba shiga harkar siyasa ba da kuma Amerika ba ta taba samun mace ba duka muna fatan alheri muna fata duk wanda ya ci a cikin su zai kokarin haɗa kan al'umman duniya da amerika baki daya a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai a tsaya ana ta kuce kuce ya zamanto amerika ta ba da mummunan tarihi ba muna so ta ba da kyakkyawan tarihi ne muna fata allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya namu addu'a kenan to da mun gode kwarai da yanzu kuma bari mu koma kaduna malam sabu barka da waraka barka ka dai a sunana abdullahi lala sai na tashar mota kawo a kaduna a najeriya na mana abdullahi a to gaskiya wannan zaɓe muna musu dai fata alheri to amma dai hausa suka ce da baƙi da baki gara baki baki to gaskiya ni je ina goyon bayan wannan mace saboda irin furcin da take yi a na zaman lafiya ne ga duniya kuma da amerika amma kaga shi wannan trump nan yadda yake furci da sauransu gaskiya al'amuran shi akwai gyara amma ita din da gaskiya muna da mata fata ta samu nasara a wannan zaɓe da za a yi kuma ina so in kira ainihin shugabanninmu na afirka su yi koyi da wannan ainihin zaben da za a yi amerika su ma a kasashen su da Allah a irin nan siyasa tsaftatacce duk wanne ya ci a bashi kuma to ma da lamun gore kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Katsina Assalamu alaikum wa alaikum salam a sunana Muhammad Bello daga Katsinan Najeriya. Malam Muhammad zan maka abin da ba na yi, ba na so in rinka cewa a rufe rediyo, ina jin rediyon ka ko ka rufe shi ko kuma in yanke layinka. To a takaice abin da nake so na yi sharhi a kai shi ne. Ya kamata mutanenmu suna fahimta. Amerika tana da tsarin ta wanda kowa ya hau a matsayin shugaba shi yake bi. Kowace jam'iyya shugaban ya fito. Bari mu dinga ɗaɗa kan mu kasa muna kaza kaza bambancin ba ne yawa ba ne. Sai dai kawai tako ya bambanta amma dai dubu ɗaya kowane shugaba yake kokarin cimowa amma fatan mu shine ita wannan mata hillary a fahimta ta ta trump irin ya ake cewa diplomacy ya ta hada shi ta ɗara shi salon tsara magana yadda za ta yi ta cimma abin da take so ko da a ce abin ba mai daɗi ba ne ba. Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Manya ne direban tazi daga daddare da Bluma area. Na'am. Ni shawaran da ni wanda nake so gaskiya matar na na fito Allah ya fata mulkin na don maganganun ta ma ni ya fi min daɗi fiye da wancan. To. To. ku huta lafiya. Madalla mun gode kwarai da gaske ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC an ta samma karfe hudu karfe hudu saura minti goma sha hudu ga mai kira daga jihar Adamawa bismillah. Alo kana jina? Eh ina jin ka bismillah. Eh, eh Abdulkarim na azumi daga karamar Mubi daga Mubi local government karamar kumar Mubi ta arewa. To madalla malam Abdulkarim menene gudumawar ka? Gaskiya mu muna ganin matan nan gaskiya ta fi dacewa saboda ita ta fi kwarewa ta fi gogewa a harkar shugabanci ke sa muke ganin ta fi dacewa to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je makwabciyar jihar taraba eh. Alo? Wa alaikum salam. sunana yakubu da don a kataukari karamin hukumar hukari jihar taraba na mala yakubu eh, ni ra'ayi na gaskiya suna bayan hillary clinton ne saboda manufanta domin gaskiya shi donald trump ya nuna shi ba ma ba dan siyasa ba ne gaba ma domin duk wanda zai zo neman takara ya nuna baya son wurin shi baya son wannan jinsi kaga ba ma dan siyasa ba ne kuma kaga ya kuɗi ta yi ne ta tara komawa duk wanda za ci zarafin shi za ta kwashi mishi yanci to kaga irin waɗannan kuma na fata irin siyasa su da suke a ce yanzu mana Najeriya mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Zamfara Assalamu alaikum wa alaikum salam Aliyu Abbas ne daga nan Talatin Mafara na mara Aliyu yawwa yana maka fata alkhairi ma'adalla mun gode sannan a dama ita ma Amerika ai sunan mace gare ta To. Kuma sannan ai akwai mazaizai da dama waɗanda suka riƙe Amerika. Eh, tuta ce ko kuma dai wannan alama ta Statue of Liberty da ake cewa ko? a to ita dai amerika ne sunan mace gare ta don haka a bari mace ta rika ita ma a ganin irin ta ta Allah shi taimake ta amin madalla na gode to ba da lamun gode kwarai da gaske ana tare da sashen hausa na murya amurka nan washington dc to ga mai kira daga jihar niger bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abin wa alaikum salam wa rahmatullah. Sama'ila Musa yaro daga Bargu jihar Niger. Na mala Sama'ida. Muna jinka mala Sama'ila ka. Eh kana magana muna jinka. Wanda ya riga wanda ya riga ya bude baki yace shi bai son musulmi da musulunci shi zaman shi ma kaman fata lokaci ne. Gwamma mace ma ta yi jagora da wanda ya ce muna baya son musulmi da musulunci. so ni na gudun watan salamu alaikum ah, madalla malam sama'ila daga jihar naija ah, maudu'inmu shine to bismillah mai kira daga kura jihar kano bismillah in kana tare da mu ni ne bashir sani muhammad kura na malam bashir wato wannan abin da yake faruwa shine allah da ya ba da sa'a amin na biyu kuma shine kwan riga kun tallata wannan eh, hillary clinton ta yaya muka tallata ta a to yawancin jawabanku yana nuna cewa ita ce akan gaba eh a abinda amurkawa abinda diddiga ta nuna ko kuri'a ta nuna amma ba mu muka tallata ta ba amurkawa suka tallata ta to ai tun yaushe kuke wannan to ma da lamun gode yanzu kuma bari mu nufi jiyar taraba halo Hello mai kira daga tara. Kana ji mu? Salamu eh. eh, Wa alaika salam. Eh wa salamu wa ke magana? Kana tare da baban gida wa daga Olmuri. To. shi ne gaskiya yana tare da Hillary Clinton. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. ko kaduna jihar kaduna wailau wa ke kira da kaduna eh, salisu salisu salisu garba isa to mana salisu menene gudunmawar ka wato gudunmawa ta a kai dama kamar yadda dama kamar yadda wannan wanda ya gama magana kuka yi magana da shi eh kamar ni ma ina ganin kamar tallata wadda ku kuka tallata ta yi to kun ce kamar abin da kididdiga ta nuna kenan nima dai na bu bayan ta gaskiya. To mun gode kwarai da gaske ga ɗokacin waɗanda suka samu damar kira suka ba da gudumar su muna fata gobe ma za a yi ƙoƙari a kira domin bayyana ra'ayi. Ana tare da sashen Hausa murya Amurka a nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke nan Washington DC sannan ku da zuwa ga shirin labaran wasanni. Yau za mu yi fara ne a kasar Ingila tare da duba irin wani da ake toya a wasannin Premier League na wannan kasa din. to a wannan mako dai kungiyar kwallon kafa ta liverpool ce a kan gaban sauran kungiyoyin kwallo idan aka dubi yawan makokin da kowace su take da shi yau liverpool ta waye gari a sama da nasarar da ta samu ta ci shida da daya kan kungiyar kwallon kafa ta watford da suka kofza jiya liverpool tana da maki 26 kuma wannan shine karo na biyar da take saka kwallaye fiye da biyar a cikin ragarar wata kungiya abokiyar adawa ta a cikin wannan kakar wasanni din ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea ce ta biyu bayan cibiyar da babun da ta samu nasara ta yi wa ƙungiyar kwallon kafa ta everton shekaran jiya ranar asabar sai manchester city wacce take da maki 24 bayan kunan dokin da suka yi na ɗaya da ɗaya a wasannin su na ranar asabar da middlesbrough daga nan sai arsenal wacce take matsayi na hudu bayan ita ma dai kunnan doki ɗin da suka yi da tottenham inda kowace ta samu ci ɗaya da ɗaya kuma wannan ya baiwa arsenal maki 24 ita tottenham ita ce ta biyar sai dai ita tottenham yanzu haka a duk wasannin ko kuma duk kungiyoyin da ke cikin premier league ita kadai ce kungiyar da ba wanda ya taba bin takanta har yanzu na wannan kakar wasa to sai manchester united wacce ta zo matsayi na shida wacce kuma ta yi wasanni har guda hudu da ta samu nasara ko ɗaya ba amma dai a wasan da ta yi jiya ta samu ta ciki swansea city da ci uku da ɗaya to bari mu dawo na amurka yadda a cikin wannan makon watakila ma a cikin shekaru masu yada suka gabata ba wani labarin wasanni da ke da muhimmanci kamar abin da ya faru a nasarar da chicago cubs suka samu a wasan kulki na amurka wato baseball kenan wanda suka samu suka ci kofin wanda ake kira world series wato kofin kalubalenka na amurka din ko da ke ana cewa ma na duniya ne wannan sun yi shekaru na farko tun lokacin da ba rediyo a duniya lokaci na ƙarshe da suka ci wannan kofi ɗin babu rediyo babu talabijin ba ƙirƙirin su ba a wannan lokaci ɗin motoci ma ƙalilan ne kuma sannan basarakin gargajiya da ake cewa sarar yake mulkin rasha sannan a ce wai saboda jin daɗin da wasu 'yan chicago suka yi na wannan nasara ɗin sun kasa sanin ma me ya kamata su yi dariya ko kuka an ce wasu su ma sai da suka je wai makabarta don su sanar da iyayensu da kakanninsu wanda suka jira suka jira a ci wannan kofi ba a ci ba har suka bar duniya din cewa gashi nan ta zo ta faru to bari mu kargari a nahiyar mu ta afirka inda ramford kalaba ya taimaki kungiyar shi ta tp mozambique ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a nasarar da suka samu kan kungiyar muludiya ta algeria da suka ci wanda kuma ya ba su damar a karin farko suka ci kofin confederation cup jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin yau sai wajen allah ya kai a huta lafiya yanzu kuma ga shirin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka babban tekun da ake kira rossi da ke kudancin tekun atlantika wuri ne da allah ya albarkace shi da halittu iri daban-daban a cikinsa wanda ke taimakawa yanayi kuma yake da yanayi na daban domin ko yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah ta'ala ya yi har yanzu mutane ba su ɓata shi ba da ayyukansu ko kuma tabi'o'i irin nasu wannan wuri ne da yake da halittun ruwa iri daban-daban saɓanin sauran wurare irinsa domin ko mayan-mayan halittun da ke zama cikin teku akwai su a wannan tekun sakamakon yadda rayuwar manyan dabbobin ruwa suke cike a wannan wuri yasa yake cike da hatsari a ce mutane sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba musamman ma domin neman kuɗi kuma wani abu da ya ƙara sawa wannan wuri yake da hatsari saboda canjin yanayi ba mamaki saboda haka ne ma ya sa a ranar 28 ga watan oktoban kasashe 24 ciki ku har da amurka da china da rasha har ma da kungiyar tarayyar turai suka samar da sojojin ruwa a wannan makeken tekun wanda suka keɓe kilomita miliyan 1.55 wanda yake kwatankwacin mil 598 kenan wanda wannan shine teku mafi girma da aka taɓa keɓewa domin kula da shi an samar da shi ne ta yadda zai zame wajen da za a iya amfani da shi a matsayin wuri na bincike halittun Allah ta'ala wanda kuma hakan ne zai kara tasiri ga canjin yanayi da ma masu kamun kifi kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ke cewa a cikin wata rubutacciyar jawabinsa wannan yana nufin kenan daga watan disamban shekarar 2017 idan a kammala rattaba hannu a yarjejeniya game da wannan tekun na ross wannan yana nufin za a bashi kariya na musamman daga duk wasu ayyuka da mutum ko mutane za su yi a wannan wurin wanda bai dace ba domin ko daga cikin kashi 100 kashi 72 na tekun ba za a bar shi ga masu kamun kifi ba domin sayarwa sai dai za a keɓe wani kaso domin gudanar da bincike na musamman haka kuma za a tabbatar an takaita duk wasu ayyuka da mutane za su yi a wannan wuri samar da sojojin ruwa a wannan tare da kare shi wani mataki ne da zai ciyar da ayyukan sojan ruwa gaba kamar yadda sakatare ke ke cewa kuma ya jaddada haka ne yana cewa ba wai haka yana faruwa ba ne a cikin rashin sani ya ce sai dai domin jajircewa ganin an inganta harkokin kimiyya da manufofin gwamnati masu amfani da kuma tattaunawa ta yarjejeniyar diplomasiya game da wannan wuri ya ce kuma haka na faruwa ne domin kasashen da suka rattaba hannu a yarjejeniyar kare wannan wuri sun gane cewa akwai buƙatar ganin sun kare shi domin muhimmancinsa domin ku hakan zai amfani al'ummarsu masu zuwa nan gaba. sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Tarihi ya zo gaban goshi a yakin neman zaben shugaban kasa na Amurka kafin amma kafin a buɗe rumfunan zaben gobe talata Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat suna kai goro da mari yau litinin a jihohi masu yawa kuma masu muhimmanci a gare su. Trump wanda yake kawo ƙarshen yakin neman zaɓe na farko a rayuwarsa ya doshi jihohi biyar a yau litinin a kokarin da yake yi na share kafar tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka. Hillary Clinton wadda ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa tana iya zama mace ta farko da za ta hau kujerar shugabancin Amurka. amurka dakarun kurdawan siriya waɗanda jiragen saman yaƙi da kuma sojojin mashawarta na amurka ke marawa baya sun kaddamar da wani farmaki jiya lahadi da nufin kwato rakka da ke arewacin ƙasar siriya wadda mayakan da ish suka kwace a shekarar 2014 suka kuma mayar da ita a hedikwatar daularsu wani kwamandan dakarun demokaradiyyar siriya ko kuma sdf shi ya sanar da wannan farmaki jiya lahadi halin da ake ciki kuma mayakan kurdawa na iraki sun kaddamar da wani farmaki na kwato garin bashika daga hannun mayakan na da'ish dakarun kurdawa na fashmerga sun kewaye garin satuttuka kafin kaddamar da farmakin laftanar kanal na dakarun fashmerga safin rasun ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa suna kyautar zaton akwai mayakan da'ish kusan 100 a cikin garin na bashika a jiya lahadi kuma safiyar yau litinin an yi talgudan wuta da bindigogin igwa da jiragen sama kafin kaddamar da wannan farmaki Turki. garin yana zarar kusan kilomita 13 a arewacin birnin mosul to ma da lagai sheka duka da kuma masu haro da haka Allah ka mu karshen shirin a daren nan sai kuma ta asbahi da ikon Allah za ku ci sabbin abokan aiki da shirye-shirye da za su ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman dangane da zaben na Amurka kamun na madadin nazir ahmed hausawa da julie leather gresham wacce kula ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma fasil wadda su rika mata da kuma injiniya gray wadda shi ma ya taimaka a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.